Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna iya kuma kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 12 ga watan goma na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. To a Najeriya an damƙe wasu alƙalan kotun koli da na manyan kotuna bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma saɓa ma ƙa'idar aiki. Ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce gwaddama da wasu manyan 'yan jam'iyyarsa ta Republican suka daina goyon bayansa. Sannan yau Laraba, Papa Roma Francis ya yi kiran da a kawo ƙarshen zubar da jini a Siriya ba tare da ɓata lokaci ba. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu tashin bom a cikin garin Maiduguri kuma har an samu hasarar rayuka. Bayan haka za ku ji cewa wasu sun mutu a garin Kaduna sanadiyar wata gama da aka yi da 'yan mazahabar shi'a. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan shirin yin dokar kama da kuma kai masu tuƙin ganganci a garin Abuja asibitin mahaukata don duba lafiyarsu a matsayin matakin farko na bincike. Muna kuma ɗauke da shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya kuma zai kawo. Amma yanzu dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A Najeriya an damƙe wasu alƙalan kotun koli da na manyan kotuna bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma saba ma ka'idar aiki. Jami'an tsaro sun kai samami a gidajen alƙalan a ranakun Juma'a da Asabar da suka gabata. Wata kafar labaran ƙasar ta ruwaito wani babban jami'in tsaro na cewa an samu dala miliyan biyu a ɓoye a gidan ɗaya daga cikin alƙalan. ministan shari'ar ƙasar abubakar malami ya ce ba ɗaukar mataki ake kan sashen shari'ar ɗungun ba wannan wani ɓangare ne na binciken da ake yi kan wasu mutane a ɓangaren na shari'a waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa kawai zarge-zargen da aka yi aka kuma rubuta koke a kan take-taken wasu jami'an sashi na shari'a kuma muddin aka yi irin waɗannan zarge-zargen ko da waye abin ya shafa ya zama dole a ƙaddamar da bincike kan lamarin don haka abin bai da nasaba da kasancewa jami'in shari'a kawai batu ne na bincike bisa zargi mai tushe da aka yi kan mutanen da abin ya shafa a cewar sa hukumar kula da bangaren shari'a ta ƙasar ta yi ta tarurruka cikin kwanaki biyu da suka gabata kan batun kama alƙalan. to amma bata fitar da takardar sanarwar bayan taro kan batun ba to amma rahotanni na cewa shugaban kungiyar lauyoyin najeriya abubakar balaraba mahmud ya yi kiran da a gaggauta sakin alkalan yana mai cewa kungiyar za ta yi duk abin da take iyawa don kare mutuncin bangaren na shari'a muna da ƙarin bayani bayan labarai ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya faɗi jiya talata cewa garama da ya rasa samun goyon bayan waɗanda ya kira marasa kuzari da tasiri da ke jam'iyyarsa ciki har da kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya faɗi a wata hira da aka yi da shi a kafin labarai ta fox news cewa ryan da wasu 'yan majalisar tarayyar ƙasar na, na masa kafar ungulu kuma ma ba sa goyon bayan yakin neman zabensa Wannan kalaman na Trump ya zo ne 'yan kwanaki bayan bullar wani faifan bidiyo wanda aka yi a shekarar 2005 inda Trump ya yi wasu kalaman batsa game da mata da kuma martanin wasu 'yan majalisar tarayya Amurka na jam'iyyar Republican da dama waɗanda suka ce saboda wannan batsar sun daina goyon bayan shi Trump ɗin. Trump wanda ya yi ƙasa sosai a kuri'un jin ra'ayin jama'a na wannan watan ya sake kara kansa da cewa kalaman da ya yi a faifan bidiyon zance ne kawai na wargi. Ya ƙara da cewa mata da yawa sun gaya masa cewa sun taɓa jin kalaman da suka mafi nasa zafi. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Laraba, Papa Roma Francis ya yi kiran da a kawo ƙarshen zubar da jini a Siriya ba tare da ɓata lokaci ba. Da yake jawabin sati-sati ga jama'a a birnin Vatican, Papa Roman ya ce ya kamata a tsagaita wuta na lokaci mai tsawo, ta yadda fararen hula musamman ma yara za su iya tserewa daga wuraren da ake yawan aunawa da bama-bamai. nan da nan yunkurin ƙasa da ƙasa na cimma tsagaita wuta a baya sau da yawa suka ruguje a wannan yankin wato yakin da ƙasar ta shafe wajen shekaru sama da biyar tana gwabzawa misali na baya-bayan nan shine yarjejeniyar kwanci ɗamara ta watan jiya wadda amurka da rasha suka cimma kan birnin aleppo wadda bata ɗore ba masu saka ido sun faɗi jiya talata cewa jiragen yakin rasha samfurin jet sun dawo da kai har-haren ban kan wuraren da ke hannun 'yan tawaye a gundumar Aleppo inda suka hallaka mutane sama da ashirin. A wani al'amari kuma na daban kafar labaran gwamnati ta sana ta ce 'yan tawaye sun kai hari kan yankin gundumar da ke hannun gwamnati a yammacin birnin inda mutane akalla hudu suka mutu wasu sha biyar wato sha hudu kuma suka samu raunuka. Shugaban sashen kare 'yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗi yau Laraba cewa zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka zai yi haɗari ga duniya. Zayed Ra'ad Al-Hussein ya bayyana wasu kalaman Trump game da tsirarin al'ummomi da kuma shirinsa na amfani da gwale-gwale da cewa masu tayar da hankali ne. waɗannan kalaman nasa ga manema labarai a geneva sun zo ne ta wato wata guda bayan da ya ce 'yan siyasa masu faɗin abin da ake son ji kawai irin su trump da ɗan kishin ƙasar netherlands mr welders suna amfani da tsoratarwa da kuma alkawarin samar da yanayin da ba zai taɓa yiwuwa ba don su samu goyon baya zair ya faɗi yau laraba cewa shi fa baya da niyyar daina irin waɗannan bayanan Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau da misalin karfe takwas na safe ne aka samu tashin wani bom a cikin garin Maiduguri a wata tashar mota da ake kira Muna Garage. wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar da kuma raunata wasu su biyar ga haruna dauda da ƙarin bayani rahotanni da kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno dsp victor isoku ya kewa manema labarai ta hanyar sada zumunta wato whatsapp cewa mutane biyar ne suka hallaka yayin da wasu guda biyar din suka samu raunuka ya ce dukkanin mutanen biyar na cikin wata mota ne kirar golf wannan hari dai shine na baya bayan nan tun wani hari da aka kai kofar shiga sakatariya na cikin garin maiduguri inda ya hallaka wasu jami'an 'yan sanda biyu kusan watanni hudu kenan tun a watan yuni ne dai babban hafsan sojojin kasa na najeriya ta tukurburtai burtai take buɗe wannan hanya da tashi daga garin maiduguri zuwa garin gamorun inda aka samu tashin wannan bom din na yau tun a wancan lokaci dai ba samu wani matsala makamancin haka ba sai a wannan karan sai dai wasu rahotanni daga asibitin ƙwararru na jami'ar maiduguri na nuni da cewa mutane bakwai ne suka halaka yayin da goma sha shida suka samu raunuka ga dai abin da wasu shaidun ganin da idanu suka shaida manema labarai ina wajen ma abin ya faru na tsaya na ce wannan hanyar gamburin ina ga kamar ba bude ta kai ba ga mutane sun zo sun haɗa cinkoso kamun in rufe baki wannan bombin ya tashi wata mota ce mai lamba 3 ko 49 ne ta taso daga hanyar kwastam ta zo duka mata ne a ciki mata guda hudu ne a ciki da direba shine namiji bombin ya tashi da wata mata kuma da goyo a bayanta sai akwai wani mutumi a gefe wanda ya taso dan gamboro har yana ba shi ruwa nace ba za a baka ruwa ba ka ja jikinka ka dawo dan ba mu san irin abin da yake jikinka ba in ka koma gefen ya so ya ama agaji akwai wata mata kuma na aje ta a gefen bishiya da wani namiji shi ma na aje shi a gefen bishiya nace ka tsaya ya aka dauko mun mutum ɗaya daga gidan mai aka sa eh, mutum hudu ne suka mutu da hudu suka mutu an je an samu guda ɗaya a can shine ya haɗu na biyar muna siye a nan wajen da ni da abokina sani to muna hira da abokane na yan gamborun da za su tafi gamboru sai na giya ma sani kai taron jama'a wannan yayi yawa mu yi gabacen mu je mu siya sai ce to adamsi sai muka yi sallama da sauran abokanen namu sai wani gob ya taso daga kwastam ya zo nan bakin garage gob din ya zo yana so ya fakin ya sa traffic light kawai sai muka ji wani abu ya dum ya tashi mu kuma sai muka kwanta da muka kwanta bayan mun kwanta muka tashi sai muka gan pieces din jama'a wanda suka mutu sai jariri guda ɗaya yana kuka a tsakiyar kwalta mamansa tana gefe ta yi pieces da ce sani mu je mu ɗauki wancan jariri ɗin sai aka ce a kar kuje akwai bom a jikin na ce kai ko da bom ma ne zan je ɗauki wannan jaririyar sai muka je muka ɗauki wannan jaririyar to aboki na ɗayan yana da id card ɗin civilian gtf sai na ce to sani tunda kana da id card ɗin civilian gtf ka rike wannan jaririn a hannunka sai na ma vice chairman namu babo magana a akai ya buga ma overall waya gashi abin da ya kasance a bakin garage wasu mazauna birnin maiduguri kenan ke bayyana abin da ya wakana tashin bom na yau da ya sanadiyar mutuwar wasu mutane da kuma raunata wasu da aka ce zaga suna karɓar magunguna asibiti haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda ganin irin wannan lamarin da ya faru yau me ya kamata jama'a su yi don sa ido a kan batun tsaro abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan a shirinmu na anjima A jihar Kaduna kuma wasu matasa sun yi gama da 'yan mazhabar Shi'a abinda da ya sanadiyar hasarar rai kuma ma har an kai ga kona gidan shugaban 'yan Shi'a na jihar Kaduna. Ga Isa Lawal Ikara da karin bayani. Ƙungiyar 'yan uwa mabiya masabar shi'a a jihar Kaduna sun koka da kutsan da suka ce jami'an tsaro sun musu da kuma cinnan waɗanda ƙungiyar ta ce ta daki mabiya wannan ƙungiya suka kuma ƙona gurin da ake wannan taro. Malam Abdulmumin Giwa sakatare ne na bangaren yada labaru a kungiyar 'yan uwa mabiya masa bashi'a a jihar Kaduna. Abin da ya faru shine cewa yau ne kamar kowane shekara yadda muka saba muke gabatar da taron abin da muzahara na ashura bayan kwana goma da aka yi ana zaman makoki na tunawa da shahadar imam Hussaini jikan manzo alaihissalam bayan an kammala muzahara din a nan tudun wada sai jami'an tsaro suka je markas suka rika baibaye gurin da tiyagas wanda daga baya kuma ka zo da ainihin zaune gari banza yan sara suka makamantansu haka suka kona gurin kuma sa'ilin nan suka bi mutane suna sara inda suka kashe mutum uku suka jima mutane 'yan uwa da dama ciwo suka ji musu raunuka amma su jami'an tsaro suna magana sun zo ne su kwantar da tazoma biyu bayan labarin da suka samu na abin da ke faruwa eh to ai su suka samar da abin tun farko su suka samar da abin kamar yaya yawwa to da menene na zuwa su sati gas bayan an riga an yi taro an watse ba kwa tunanin kila magana sati gas ba ta rasa alaka da sabuwar dokar da Kaduna ta kawo na cewa an haramta muku tarirka ba to ai an riga an yi kuma an watse sa'ilin nan kuma yanzu haka da nake maka magana a fudiya islamic school din harka din da take nan layin kosai su da sai mutane da suke kashe-kashe da yanke-yanken sun je suna ɓaɓɓalle ta suna rusawa suna sace kayan ginin gurin suna tafi da su kuma 'yan sandan na sani ba su yi musu komai ba wanda yake kamar yadda labarai ke yaduwa cewa an biya su ne kuma da sanin 'yan sandan suke yi domin muna ganin cewa ita gwamnati ta dukufa ne akan neman ta haɗa mu faɗa da al'umma domin ta ɓata mana suna wanda kuma ba za mu bari wannan ya faru ba insha Allah yanda suka kulla sharrin nan sharrin zai koma kansu insha Allah sai dai farin dinar yan sandan jihar Kaduna ta ce har ya zuwa yanzu babu wani rahoton halakar ko da mutum ɗaya tukuna inda ta ce tuni ta shawo kan matsalar da ta biyo bayan taron na mabiya masa bashi a garin na Kaduna asp ali usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna mu rahoto ya zo gare mu cewa ga al'ummar gari nan musamman yan unguwa da suka fusata sun je suna kokarin kona eh, gidan shi shugaban eh, eh, na yan shiya na jihar kaduna wanda nan da nan kuma muka tura jami'an mu to amma kafin aje su waɗanda suka aikatar da wannan abu sun riga sun kammala kuma da zarar mun tabbatar in akwai rasa rayuka ko raunuka za mu sanar da ku dama dai gwamnatin jihar kaduna ta ba da umarni da dokar cewa ta haramta dukkanin wani taro na mabiya wannan kungiya ta mabiya shi a jihar kaduna sai dai kuma kamar inda 'ya'yan kungiyar suka saba duk ranar goma ga wannan wata na almuharram sukan taru don gabatar da jawabai wanda sun yi wannan sun tashi kafin wannan abu ya faru isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara A babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma ministan babban birnin ya ce daga yanzu za a damke duk wani direban da ya karya dokokin hanya a birnin a kuma kai shi asibitin mahaukata don a binciki lafiyar kwakwalwarsa kafin a ɗauki matakin da ya kamata. Ga rahoton Hassan mai na Kaina daga Abuja. Duba da yadda karya dokokin hanya a nan Abuja babban birnin Najeriya ya tsananta, ministan birnin ya dau matakin cewar daga yanzu duk mai abin hawar da ya karya dokar hanya za a kama shi a kai shi asibitin mahaukata don a binciken lafiyar kwakwalwarsa na nemi karin bayani daga mai magana da yawan ministan abuja malam abubakar sani za a ga wannan wutan da ke ba da hannu ya riga nuna danja wato alama da ke nuna cewa mai tuka mota ya tsaya amma sai ka ga mutum ya take wannan doka ya ruga a guto ganin haka shine mai girma minista na abuja wato malam muhammad musa bello ya kaddamar da wani tsari wanda yake a jami'an tsoro suka tanadar da motoci lokaci na ɗaukar majinyata inda aka ajiye su a sashi-sashi na hanyoyi inda waɗannan wutan ba da hannu ke aiki. A wannan mataki an kaddamar da shi ne don a sa ido. Kaga duk wani mai mota da ya karya wannan doka nan take za a damke shi. Idan aka damke shi za a ɗauke shi a cikin wannan mota wanda aka fi sani da ambulance a kai shi asibitin mahaukata inda yake za a gwada nauyin hankalin shi. Idan aka ga cewa yana da hankali to shi kenan sai a yi mishi jinya kuma bai da tabo hankali to gabaki ɗaya daidai shi zai ɗauki nauyin cikin duk wani gwaje-gwaje da za a yi mishi da kuma ciyar da za a yi mishi sannan ya tara na laifin da ya aikata. To koyaya direbobi suka karbi wannan kuduri na ministan Abuja? Comrade Suleiman Adamu zaki shine coordinator ma'aikatan sufuri a Najeriya. In za a yi in dai za a sha fara daga manya ba ba ba ba ba. duk abin da zai rage hatsari a cikin ai kaga shi a take mu ma na kungiyar mu ai mun kama magana ne akan kiyayewa tukuna sannan kuma sai muka kawo haɗa kai safety and unity don haka wannan ba wani abin da za mu ce mun kima ne amma ba ma so ne ya zama kuma an kai kirkiro mu wani hanyar kuɗi kawai a kama direban mu haya a dinga hukunta idan dokar Najeriya a nan take karewa. Malam Shuaibu Mungadi kwararre ne kan sha'anin birnin tarayya. A birane na Najeriya a halin yanzu yana da wahala a sami garin da yake fama da rashin da'a na matuƙa mota irin garin Abuja. Don a nan ne kawai za ka ga wato kusan ya zama kowa yadda yake so haka yake tuki ba zancen doka ma'aikatan ma na dokar tuki a gabansu ma ake karya dokar. Ba mamaki idan wannan abun ya dami minista kuma ya nemi a ɗauki mataki domin a dakatar da yin haka. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. himma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da waɗanda suka jima Amurka ko kuma wata ƙasa daban da ba nasa ba domin neman abin zaman gari. yau shirin yake ne da wani mazauni birnin boston a jihar massachusetts da ke nan amurka barin babba bakon namu ya bayyana sunansa da kansa salamu alaikum masu saurare sunana alhaji garba suleiman krako samunaka a nan birnin boston massachusetts a america a alhaji garba tun yaushe aka zo amurka ne eh na zo amurka tun 1994 tun daga wannan lokaci kawo yanzu mai ainihin alhaji garba ya shigo yi eh to abin da ya kawo ni gwamnatin tarayya ne ta turo ni musamman domin zo da 'yan wasan kwallon super eagles lokacin da za a yi 1994 world cup ina ɗaya daga cikin wanda suka zo a cikin officials ɗin 'yan wasanni da za su taimaka musu wajen bangaren lafiya da na zo a lokacin sai allah ubangiji da ikonsa ya sa na samu makaranta don faɗa da ilimi na a wajen ɓangaren jinya wato nasu a ɗaya daga cikin universities da ke nan daga nan kenan daga zuwa da 'yan wasan kenan allah bai kadar ka koma ba haka to tun daga wani lokacin mai alhaji garba yake yi kawo yanzu eh to a wannan lokacin na na yi abubuwa da dama wanda yake na yi noma na yi ayyuka wanda yake a nan kasan ana cewa karkashin tebur wato abin da suke nufi da karkashin tebur wato bayan aikin bayan aikin ingozomancin da kake yi ko ko shi ka aje shi gefe shi gefe ne a wajen aikin nasu ba a yi bambari ba bambari ba to ya aka yi kuma ka hada aikin noma ci ko duka biyu kake hadawa. ban bari ba har yanzu yanzu nan ba mahaukata nake ba magani mahaukata kuwa wanda suke shaye wanda suke shaye shaye wanda suka zautatu so shine mu anan ana ce musu mentally uh, disabled ko mentally retarded haka kyauta ake ba su maganin ko kuwa karkashin wata eh, karkashin wata to ku na kai na kake samun maganin a daman gwamnati ke badawa likitocin eh, psychiatrist idan suka bada to daman suna da gidajensu gida-gida ake zuwa a basu maganin su ba kamar nunan a gida afirka bane ko a najeriya ko a kasashenmu na afirka yadda yake za ka ga sai 'yan uwa su eh, ɗauki wanda ya ɗan zautatu a kai shi ko kuma a kwantar da shi a asibiti wannan akwai wuri na musamman da ake tara su bayan haka kuma akwai gidaje da aka kama musu agani kayan kaga gidajen ba za ka ce gidan mahaukaci ba ne to kace gwamnati ne ke ba da maganin kana ma gwamnati aiki kenan kwarai eh, da gaske gwamnatin jihar massachusetts to kana aikin gwamnati kana hada da noma kenan yadda ka ce kwarai da gaske amma noman na dan dakata da shi wani irin noma kuma me yasa ka dakata eh wato abin da yasa na dakata da noma wato ko ina ka san akwai yan mahasada wurin da nake noma wannan ni dai gonan nan ba ta bace ba kuma saya na yi ba ba na aka yi aro noma suka ga irin abin alherin da nake samu a gurin sai suka <laughs> ce to a raba wa jama'a kowa a rarraba a bashi to bayan na yi wurin shekara uku ina noma gurin na gyara gurin bayan na gyara kuma gwamnati su suke bani tallafin noma a gurin su abin da yi aikin ban ruwa da shi da aikin wani duk gwamnati ta bani har na samu lamba na yabo daga gwamnan massachusetts a lokacin da aka zo aka ga gonar wato abubuwan da na shuka wanda ya ba su sha'awa a layyaho tattasai a tarugu da yalo irin namu na gida mm. to sai ya kasance ni kaina ban san cewa ashe a gida kabilunmu suna amfani da ganyen yalo ba wanda ake ce mishi yalon bello suna ce mishi anhara da an anhara ne ko something to a ganyen kawai za ka iya samun dala dubu goma don. dubu goma sha biyar ganyen kawai ganyen yalon bello mm. to da sai gana samu wani alheri fa sai suka ce ai wannan wurare gonan nan sai dai a raba ta suwa suka ce haka na su amerikawa da suka yadda ake tururuwa mutanen afirka yan ghana yan senegal duk da yan afirka sukan zo kawai nan asabar da lahadi in sun ga da nake yi sai suka ce sai a rarraba a babba kowa aka rarraba don ce ma masu sauraron mu labari ba wanda ya zo gonan nan yana yin noman nan ba wanda ya zo yana yi haka wurin ya lalace a wannan shekaran ni kuma to me gwamnati ta ce ko kuma me ta yi da ta ga haka ban ji ba me gwamnati ta ce ko kuma me ta yi da ta ga haka ya faru ba abin da zan yi gwamnati na ce gwamnati eh to ai ka san anan idan jama'a suka kai kuka cewa wannan su ma suna da yanci suna da haƙƙin a basu to dole a basu aka kuma basu to ba abin da suka yi daga baya ai sun neme ne zo in yi kashi ga alhaji garba ya koro bayani kuma lokaci ya ce mana mu dakata haka na masu ware a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin shin alhaji garba ya ci gaba da noman ko kuwa yanzu amadin bakon namu alhaji garba ku sami naka da julie gresham wadda ta sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah ashe da a ladan ibrahim ayawa agogonmu a nan birnin washington yana cewa karfe 11 da minti 25 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. sakon farko ya fito daga haruna boda in kabo a jihar jigawa ya ce allah ya sa matakan da shugaba buhari ke dauka don farfaɗo da tattalin arzikin najeriya kwalliya ta biya kudin sabulu muna yi masa fatan alheri ta da wani bom da wasu 'yan ta'adda suka yi a tashar mota ta muna da ke garin maiduguri abin takaici ne da jimami da fatan jami'an tsaro za su ƙara kaimi sosai wajen daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a daga haruna muhammad katsina shugaban muryar jama'a Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka don Allah ku ba ni dama na mika sakon ta'aziyya ta ga daukacin al'ummar jihar Borno sakamakon hare-haren bom da aka kai musu. Muna addu'a Allah ya ji kan duk wanda ya rasa ransa ko kuma ya jikata sakamakon wannan tashin bom daga Sa'idu Abdullahi Dama Turu da Prince Yawu Adam Bilkacuwa. sai sako na gaba wanda ya to daga bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau da alhaji garo mai yan kunni shi ma a rijau jihar naija suka ce gaskiya wannan abin tur da Allah wadda ne akan gyara dokar daidaita jinsin maza da mata da 'yan majalisar dokokin Najeriya ke shirin amincewa da dokar wadda ta kunshi daidaita sha'anin rabon gado tsakanin maza da mata domin Allah madaukakin sarki da ya halicce mu ya bambanta jinsin namiji da mace don haka muna kira ga ƙungiyoyin musulmai a Najeriya su gaggauta dakatar da wannan doka da 'yan majalisar dokokin Najeriya ke shirin fitowa da ita sai sako na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce to wai menene abin ce ku ce alƙalan nan fa da aka kama ake zargi 'yan ƙasa ne kamar kowa kuma babu wani ɗan ƙasa da ya fi ƙarfin doka saboda haka matukar zargin da ake musu ya tabbata to a gaggauta hukunta su ai da ma ɗaurowa take yi a ɗaure mai ɗaurewa hakika al'ummar musulman najeriya muna goyon bayan matakin da wasu malamai suka ɗauka na kin amincewa da samun daidaito tsakanin maza da mata wajen rabon gado domin lamarin rabon gado wannan hukunci ne daga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya da kansa a cikin alkur'ani mai tsarki saboda haka ba wanda ka iya walwalar nan saboda haka san ba ma goyon bayan wannan sai sako na gaba kuma na karshe daga hamza galadima birnin kebbi da sani mai lange-lange ya wuri da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma suka ce zuwa ga sashen hausa na murya amurka tabbas rikita-rikitan da ta auku tsakanin jami'an 'yan sandan jihar katsina da 'yan shi'a wadda har ya kai ga hasaran rayuka wani babban abin takaici ne da fatan allah ya bamu zaman lafiya amin sun amin daga wala muhammad damban jihar bauchi da malam rulwani sa'idu gayari to a ci gaba da aiko da takardu mu kuma za mu ci gaba da karantawa to kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya a takaice a Najeriya an damke wasu alƙalan kotun koli da na manyan kotuna bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma saba ma ka'idar aiki. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce gwaddama da wasu manyan 'yan jam'iyyarsa ta Republican suka daina goyon bayansa. Yau Laraba, Papa Roma Francis ya yi kiran da a kawo ƙarshen zubar da jini a Siriya ba tare da ɓata lokaci ba. lauyoyin sale abdulsalam babban wanda ake zargi a mummunan harin ta'addancin nan da aka kai a birnin paris bara sun ce daga yanzu sun daina kare shi saboda yaƙi an sa tambayoyi game da rawar da ake zargin ya taka a harin Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna yi wa 'yan uwa da abokan arzikin Shaban Agayi Alhaji Sani Muhammadu ta'aziyyar rasuwa wato rasuwarsa cikin satin da ya gabata a garin Agayi jihar Neja. Allah ya ji kanshi mu kuma ya kyautata namu karshen amin. A madadin ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Aidan Otuku. Maryam Maryam Dauda ke cewa sai an ji ku yanzu kuma ga Usman da Maryam da shirin yau da gobe.